ba kuwa yara yau ana ta wasan ƙasa ba makarantar ne eh. aka yi aika kayi koyi ko ba daura baka bako sai dai bakuwa yaro a'a bako miji wallahi ka rage bakuwan jaka baka bako sai dai bakuwa yaya wai da dandali nake so dan ketara in samo jar fara gangariya baban sun yi daga yayi wannan mutum wannan mutum yadda kasar kallo haka ya fi ni iya iya ya wannan baka bako da kai bako na mutum wallahi ka zan yi bakuwar karya garjejiya ta farauta ba ni kurani baka bako ai sai dai bako ai tun da ka gane mu za a tafi da kai da kai bako na miji wallahi ka ran yi garjejiyar karya baka bako baka ko dai mutanen garin nan sun daina jin tsoro na ne duba ka ga kudin haya ma ba sa kawowa akan lokaci kusa in ce ranke daɗe laifinki ne wannan saboda me kina da magana kuma kina da masu ƙarfi duk abin da kika samu mai akan wannan abu yi zami in kika ce mai kisa kisan fa zami ai ce mun zama kamar solo biyu a garin nan kowa ya rena mu ki duba ki gani ran nan yaran nan da za a sawo ka mu bubbuga masa ke kika ce a kyale shi to ba dole mu zama solo biyu a garin nan ba to shikenan daga yanzu abin zai zama doka in ne magana guda daya ta zama kamar littafi yawwa to kin ga haka ma yafi haka ma yafi kina da gari kina da gari mu ba abin da zamu ci Thank you. irin yadda nake ji a ta kina ji da gaske a sosai ina son ki biye da duk wata ya mace yanke tare ke kake ba kya ji ne waye wannan saurayi na ne ki. malam waye baka izinin shigowa cikin wannan gidan ka wuce kofar gida ka wuce soro ka zo har nan cikin gida kai mana zance ni ce na ni na ba shi izini na ba shi izini kwarai kuwa ban isa ba ne gaskiya kin san hakan bai dace ba da me bai kamata ba a ce namiji baligi kamar wannan ya wuce kofar gida ya wuce soro ya shigo mana cikin gida ya nema da zance sannu masanin shari'a sannu kwanan nan fa kake alwala kake barar lam'a nake cin gyaran ka eh kuma shine a ala da ya kusance mu domin kwanaki kaɗan ya rage ya zama sirki ku shiga ɗaki da tabar ma nan a cikin da shimfiɗa ku zaura ku shiga kai kin fa san wannan ba daidai bane ni ko na san rashin daidai a gidan nan ina namiji ina babba ya kamata a ce kalle na mata in za su yi abin da bai kamata ba in magana to kaga yanzu idan kika riga kika bata lamarin su ni ban yi magana ba na cuci zira'am to sai ka ban takardar saki tun da aure na kake da ka shigo gani kai ya da kaikaye ta namiji baligi kamar wannan kuma da akwai ya uwarta ban da ita ai bai kamata ba to yanzu dai na ce su shiga daga daki ko za ka shiga ka fito da su da akwai ranar eh? da zan shiga in ban shiga yau ba to da akwai ranar da zan shiga to har fa in baka da izini da ikon da zaka iya haka shiru ma ya fi maka sauki ba zan iya wai mutumin da nan nake cin gyaran ka kai alwala ka ballama wai har ka san wani kuskure na shari'a ina mallaki hankalin kai oh, to ai daga yaro ake koma babba haka ne ni yanzu dole in faɗi gaskiya da ka shigo kaga suna wani soshe soshe ne rana ce dai gata ta Allah ta gata ai ba ka ce ba idan ki a gurin kina ɗakin ki lokacin da za a yi kin sani ya na ji kun yi shiru a cigaba da taji maza irin wannan da akwai eh. matsala yawwa ina nan ne kuma ina jira a yanzu shi gidan idan suka lalace rubuta mugun dutse an buga da ke an bakki katanga sukari kike da kike kowa jingin da ke sai Allah sa bilahi la ilaha illa mata me kaman maza kwari ne babu Allah ya kara muke wari Allah ya taimake ki na rana ta kake yi ni ai ba kai ne kirari ba kamar maza kuri ne babu jaruma a maza jaruma a mata allah ya kare ki allah ya tsare ki wai ka san me kai kuwa na sani mana ka san wace ce kaiwa ga ka ganta ka dauke kai yanzu ana ka tunanin a duk garin nan da akwai wata yarinya wadda ta isa ni in tsugunna in gaishe ta. Au kana nufin ba za ka gaida ita ba? Ayo in gaida ita yanzu idan aka ce ana neman samarin da za su aure ta wanda su fito takara kai kana tunanin ba zan fito fitowa zan yi. Wace ba za ka aura kai? A ta wuce na aure ta ne? A ta wuce a dai gurin ka ta wuce. Ai ba ba a wasa da ikon Allah. Haka ne. Amma kuma kai dai a gurin ka. Eh. zai abu ne wanda zama to zai kasance da to ni a guri na aurenta mai sauki ne amma ni na dogara da Allah da Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ne kake nema na? ni ne nan to mala hansibi ya gari gari lafiya dan wallahi mana nan mu gaisa to ba laifi la ya kokari ai ta lawan ba da Allah a san dalilin da yasa na zo gurin ka a samfura ake nema ne ko ba wannan magana ce ta kare ba zuwa ne na baka shawara kan abin da kake kaga wannan sunan da ake faɗa maka hmm. wallahi bai dace ba akai ware ka gyara amma kai ana faɗa ma kai kana ganin burgewa kake kana ɗaga kai kana burgewa wallahi ka gyara kuma shi ba kowa addini sa hanya ake seta masa madaidaiciya a'a wallahi haka ne amma idan ba ya zo ka kaiwa dare shi ko kai masa wani abu haka bai dace ba idan shawarar da na biya maka in ka ga dama ka dauka in ka dama ba kuma sako da yayi haka ne to Allah ya saka da alheri Allah ya gyara suwaye wa'in nan za shigo mana cikin gida ba sallama da wasu garga kina magana kina kara magana kuma za mu ci kurkuri ki mi waje da ke su waye kuma wa'anda menene yaya na gajiya daga ina na ya nuna ci da kowa a garin nan kuma duk wanda ya gani na gita shi ya da shi amma shi baya da shi baya cikin wannan sakon in ya zo ki gaya mashi amma fa sakon naki ne fa ba fa nashi ba an kunne ya ce ita ce wa eh ita ce wa su kuma su waye wa ina ne wannan ce ike yi ma ai gidan mai gari wanda take yawo da mazan nan ko duk garin nan an santa wani salo ne kuma wannan har cikin gida da wannan karatan zabaniyawa bari leƙa an kare musu kuma kakki je wallahi ki rufa mana asiri dan wallahi da maza su yawo saboda kakki je ta karasa mana ke ji wata fitsara da ladabi wai ƙasa aka durƙusa ake min jawabi yaya ne ya janyo mana mace Allah ya shi ba Allah Allah tambaya da Allah gidan mai gari gidan mai gari eh nan ne ba nisa nan kai eh, kai kai kai eh, eh, kai Ah, sannu wannan ya kokari ina ake wannan haka yake sai dai bakwa ina ake nema bakin mai gari bakin kuma bakin mai gari bakin waye sai da baka bako sai bakuwa kun bana bako mai sulu sulami da ice akan baki mai martaba sulu sulami da ice wala kaddukan ramna bani adam kuma kabira kwanan nan sai ka tana mun da bakin dab da lokon mu eh. yara sun kafa wani gado gado suna hawa <laughs> a nan naji wannan wannan kalmar ta kafa da eh, wani kada eh, karramna bani eh, adam ma'ana Allah ne yake faɗar irin karrama dan adam da Allah ne ce na karrama dan adam da ya karrama dan adam din kuma sai ya shiga tsakani da tsakani akan zalunci ya ce to ni da na yi kama ba zan gudanar da zalunci a tsakanin kuma kuma kan ku kokari ku gudanar da zalunci dan haka dole in karrama dan haka mu je in kara maki tare miki tare kuke tare darajar ta za a yi maka ai ban Allah je ka kike shi fa baya ba a je ka baki yayi ne ne ne dan yarinya mu mu je kai